Yamma masu sauraron sashen Hausa na gidan rediyo muryar Amurka barkanmu da warhaka. Barkanmu da saduwa da ku a cikin sabon shirin mu na kasuwa a kai miki dole. Shirin da yake zo muku a kowane ƙarshen mako a irin wannan rana ta Lahadi. Kamar yadda kuka sani dai, a faɗin duniya baki ɗaya musulmi sun gudanar da babbar sallar layya wacce eh, ita ma a yayin zuwanta akan gudanar da hada-hada tun daga abubuwan da suka shafi eh, hada-hadar sayar da eh, bisashe kayayyaki suturu da sauran abubuwa masu kama da haka To a wannan jiha ta maraɗi da nike a nan wurin da ake kira da kasuwar mata Sonita. wannan kasuwa da ake cema kasuwar mata na ɗaya daga cikin kasuwanni a jihar maraɗuwa da take ci a kullum wanda za mu waiwaya mu ga yadda a gudanar da shagulgulan ah, tunkarar sallah hukuma shirye-shiryen sallah a wannan kasuwa musamman ma masu sayi da sayarwa inda na leƙa wani shago da ake kira da shagon hijabi ɗaya daga cikin shagunan da suke sayar da yadiddukan hijabi har ma da ɗinka su inda na tar da mata da 'yan mata masu tarin yawa wasu ana ɗinka musu wasu kuma suna sayan ɗankakku da dai sauransu ba tare ɓata lokaci ba za mu fara jin yadda hada-hadar kasuwar sallar tawakana a kasuwar mata wurin masu sayar da shabbai da ma masu takalman ah, ƙananan yara da mata sunana Mustapha. muna sayar da shabbai kuma alhamdulillah ga mutanen suna ta yanka yadi suna ɗinka. gaskiya domin Allah ko ba sallah ba wajen mu haka yake ma yanzu haka ma kamar ma masu dinki sun mana karanci wallahi muna neman ma mu ƙara samun wuri mu ƙara faɗaɗa kasuwar tamu saboda kamar wurin ma mana kaɗan na wallahi wasu ba su samu ma wurin da za su zamana to gaskiya kalolin suna da yawa akwai wani da ake yi mai yankan kuti akwai mai bitanni akwai mai jinin sarauta akwai kuma kaloli da dama da ban sani ba mm. a sanar da ana ta ɗinka kuma ana yin riguna kowane kala mace ke so ana ɗinka mata mm. a lokaci irin wannan na sallah aljihun ku ciki masu ɗinka hijab ya alhamdulillah ana samun alheri sosai dan mm. daga sayan ka buɗe hammure mata ba su yankewa ana yankan yadi sosai ana ɗinka ya hulɗa da wa'anda ke nesa gaskiya hulɗa zaman da ke nesa sai dai ta wasu mu yi magana da su in tura musu kaya ko kuma wasu in sun zo su amsan musu yanzu ma haka da kuma da nake son in tura ma kayan su hmm. ina da ina kake tura kaya daga maradi to gaskiya muna tura kaya kamar lome algeria har libi hmm. har kuma cikin wannan jihohin namu tunda maradi ta kawo yari kamar abun nan yame ko ko zandar duk muna tura kaya idan me aka samu aka ci moriya a cikin wannan sana'a kasuwa ce dai aka miki doni alhamdulillah kasuwa ta yi mana komi abubuwa da dama dai an yi irin wani mahalli aure kamar wani ka taimaki ko dan uwanka haka kuma ga waɗanda kake aiki tare da su alhamdulillah da kai ɗaya ke yi amma yanzu mutane da dama ke kama maka kai ɗaya ma baka iya kasuwar alhamdulillah akwai wani kalubale a cikin wannan sana'a ta to gaskiya kalubalen da muke samu cikin kasuwan mata bangaren yadin hijabi kamar ana samun bambancin farashi muna son mu zamana mu daidaita farashi amma ba mu da wata kungiya tsayayya wadda za ta tsaya mana farashi guda wanda za a ce an mai wannan farashin duk inda za ka je farashi ɗaya ne amma farashi na shan bambam wani ya saida yanda yake so wani kuma ga yanda zai saida kuma daga can wurin kayan kuɗi da ake sawo su a matsayin ka na mai saida hijabi ina baka dama menene fa'idar hijabi a sanin ka to gaskiya hijabi yana da muhimmanci sosai tunda gaskiya yanzu majority mace in ta hito ba hijabi na farko za a mata kallon iska kuma na biyu za ta jama wasu dokar zunubi maza tunda namiji in ya ga mace ba hijabi sai ya ta kallanta kenan hijabi yana da muhimmanci sosai kuma yana ƙara ma mace kyau kuma ga bangaren addini yana da muhimmanci sosai tunda addini ma ya ce a sa hijabi to ni fata na wannan sallah Allah ya sa a gama lahiya a ƙare lahiya kuma kowa ya koma gidan shi lahiya to aina o gashi na iske kina warwar masu hijabi hijabi kika zo saye ko ko riga hijabi na zo saye to gudana gudana guda daya duka shirye-shiryen sallah din ne Ko ko daman kina zuwa a dama ina zuwa a eh? kala guda ne kala guda ne ga mana Suna na shamsiya to shamsiya gashi na ganki nan miki ka zo yi wallahi sai hishabi na zo to kin samu kawo guda nawa a ba ina re zazzaba to kuma ban sayi ba to duk na shirin sallah din ne ko guda ma ana lekowa wallahi muna lekowa amma dai ta hmm? muna leƙowa haka nan dai to me za ki cewa game da hijabi a yanda ya zama abin yayi ga 'yan mata gaskiya haka ne hijabi ya zama abin yayi ga 'yan mata eh balki ko balki mi kuka zo sai hijabi yara kuka zo sai ma ko kanku ɗayan mu ɗayan ku baki ɗaya shirye-shiryen sallan ne shirye-shiryen sallan a a samu da ɗabi ma sai a samu a taimaka sallati. Mm, a gaida Allah ba eh? Eh. to menene fatan ku a wannan shekara a wani lahiya eh, aminu ke sunana to menene sana'a ka a wannan wuri na kasuwar mata takalmi ne muke sai da na roba kanana hakan ga na mata ne ko ko da yara akwai na maza akwai na mata na yara su ne muke sai da ga dai kudar taka take yanzu ne aka fito yanzu ne muka fito muna to yaya kwastomomin naka kaga dai wagga kasuwar babban eh, sallah alhamdulillah gaskiya ba lafiya na samu gaskiya eh, alhamdulillah eh takalmi ka wanda da nono ke akwai eh, muna sai na roba kamar 150 140 har na zuwa mai saukin kudi 120 ana samu eh gaskiya mutane suna dan abin nan walwado kuma ana samu gaskiya kasuwa dai ce akai miki nuni wannan kasuwa ta mata ce ya kuke fama da su eh to ga dai sai an hankali wallahi wasu ba su da hakuri sun sai sun abun gashi sun dan zara wasu ba hakuri ba su samu daidai mai sun dan sauki sai dai su kiya sai dai sun dan sata ne kaje wallahi ba wanda muke matsalar da su Kada dai kuma ta shirin kasuwa a kai miki dole ne ake saware daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Shirin da ke duba hada-hadar da tawakana a babbar sallar bana. Inda daga 'yar kasuwar ta mata na nuhi a babbar kasuwar kara ko kuma wurin da ake sai da bisashi na nan maraɗi sannan a ɗaya ɓangare kuma akwai masu sana'ar kaji duka a cikin wannan kara mu ji yanda farashin raguna ya kasance a wannan babbar sallah Eh, suna na ayuba mai rago yaya kasuwar take matsala rago ya yanke kauye kowa ganin yake dan kasuwa jiya ka ga wanga rago gashi na wanda sai da eh, shi kana na samu sarshen hausa dandana wallahi dabba ta hica da kauye da nan maladi mene ne kuke ganin ya sa basashen sun yi tsada bana ka san dai gabara rago ya gami amma yanzu ga hana wuri wa gara wa gara yanzu babu babu rigima turaku ga wuri na wa gara wa gara babu magana turaku eh babu kaya kasa kuma kasuwar daji babu ka san akwai kasuwar daji ban ta da miliyan guda ɗanɗana in saura rago guda. Ga mani sunanka. Hafiz Sani. To bana dai sai a ce da tsakanin bana da bara akwai bambanci bana musashen sun yi kuɗi. Mm. Eh, farashin su na bana ya hina bara ya magana farashi to akwai na mai ana samu har na 300 ka gan su can wa'ancan eh mayan can daga ke gani goma goma eh masu murde waya eh yawwa ana <laughs> ana samu na 200 ba 20 irin na alhazzai na 200 eh irin na alhazzai eh. ko kuma wani ma'aikacin gwamnati wanda ya tara kuɗi eh wanda ya shika shi <laughs> <laughs> eh to eh dai nan wani ku mala hafiz akwai na masu dan karamin ƙari yanzu eh. kaga wannan 140 amma ni dan ranke ranke ina ina wubu da wannan ba ne Eh. wata jika biyu ko uku ko biyar sai in saka ma sai ga eh, saka masu saye ne mu sai da mu to ga wani nawa shi kuma ya kai nawa wanga jika saba'in da biyar an ka sai da shi wanga ɗari ba ya sayar rago to gaskiya mai hamsin yanzu sunan ragon shi kahi zuru to ka san ka zuru <laughs> ya ya ba azami ya ragu yawa haka ne to su ma wasu daga cikin masu sayan raguna ko shi a cikin wannan kasuwa za mu ji su ibrahim hayya to mi aka sayi rago guda ga manko to yaya farashin yake to yanzu dai mun sayi shi 105 mun ka sayi shi wannan eh gashi nan kana gomba To ya yi sauki wurin ku koko dai? Eh mu dai alamun ya yi sauki gaskiya. Ga yadda kuka taba saura. Eh, eh gaskiya. Eh, Yanzu ba ya sauki saboda Allah. Uh-huh. Magana saboda Allah ba ya sauki. Uh-huh. Eh gaskiya. Eh, suna na Murtala Basiru dan Badau. Eh to gaskiya farashi ga yanan wurin bakin gwargwado dai kowa an yazo zai samu daidai karhin shi. Mai karhi babba zai samu daidai da shi kuma mai dan karamin karhi shi ma zai samu amma abin gaskiya akwai tsada. Ka sayi naka? to gaskiya yanzu dai ban sayi ba wannan fatara da ake ciki Allah ka yaye wa mu ita kaman budi na alkhairi yan kasuwa da suka kare Allah ya tada masu ita kuma Allah ya ƙara ɗaukakawa duka dai a ɗaya ɓangare akwai inda ake sai da kaji inda masu sai da kajin su ma sukan dan gauraya za mu ji ta bakin mutar bekin ɗaya daga cikin masu sana'ar kaji da ma wasu kwastomomin shi da dabbobi duk muna sai da baki da eh, da raguna ba saboda ta zama ana cikin kara eh, eh, sallah muna cikin kara ba kuma lokaci ne na sallah kenan muke wani ya zo sai kaji ya sai ragu eh duka baki daya duka gaba ne mun tare jikin ya haɗe eh to ya za a cewa game da kasuwa ta bana alhamdulillah mm, kowa na zuwa sai daidai karin shi babu ah, na nawa ake samu mai kuma da hankali zabo bana sai hakuri shi ka biyar babu shine kwarai eh ita fa kaza kaza shi ka uku ku mai kwari eh, eh. a har da haka ko kasa da haka a samu eh ana samu kamar zakara an da ya zama kato eh. akwai na uku da rabi eh. kuma akwai na shuka biyu madaidaita daidai mutum karin shi kai dai inda ya zo nan kara daidai karancin Allah ya samu dan karin da ke da kwai da na bara mm. ba ana abu bane kamar zaban ni dai ne amma kaza tana ne inda mutane suke ce ni ce hajiya saratu na zo sayan kaji ne to madalla an samu ko guda goma mun samu <laughs> an samu daidai daidai kari ne ah. mun sai uku da sauki ne mun gode ma Allah eh ba da an kuka tuna shekarar bana da ta bana da game da tsadar kaya ko kuma saukin su da tsada kaya dalle kai bara akwai tsada na bana sun yi tsada bismillahi bana sun yi tsada amma mun gode ma Allah iya da jikoki muna fatan barka da sallah yanda hada-hadar kasuwar shirin sallah ta kasance kenan a nan jihar maradi a wasu kasuwanni kenan a madadin sauran abokan aiki na BOA Mansur Sani ke muku fatan alheri a cikin shirin kasuwa a kai muke dole.